الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم تاج تبت يا الله وصلاة يتشي بعمل تلو تبت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفو الشي صفو الضوء يا ماتش 2015 kalendar miladiya ne katon guto taji da katon littafiyan al'aqidatu safariniya ya al-safarini rahimahullahu ta'ala albabu sani babu yin baci af'alul ibadi ya tunshi na wujije lona manga wasa'irul ashiya ga yara zati وغير ما الأسماء, وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من الأدم قد ضل من أثنى عليها بالقدم وصائر الأشياء ينجمكنا غير الذات بل بذاتنا وغير ما وغير ما الأسماء والصفات بل بين يجي سونج بصفة يعني معنى suna ya tsoye ci bai sifa ya tsoye ci bai zati ya tsoye ci ajin halittu jan yana shi makena makulokatun lirabbi na minal adam makulokatun ajin halittu jan lirabbi na ya tsoye ci yayi minal adam daga wanda bayan kaddalla man asna alaiha bil qidam zane gai juye ku ce da ajin gudu da bada shi ba ajin halittu jan zama cin wagi mm. bi ma'ana mai ya gagayen doro na jihar lawa na makulokuro ibn alqawlu fil asma'i was sifati kal qawli fi dhati kemina Allah subhanahu wa ta'ala jali tu jana a can ga su ne jiyan tuye ci bi sifatu ja jali tu jana tuye ci Allah lawul khalqu wal amru Allah ga wa litan ga man umurni foro ko Allah ga Allah khaliqu kulli shay'in Allah ga jali ta dondo Allah ga wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ce ce latiya da bakoyin nejo la ta'lamuna shay'an adene kina Allah ga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jalita yo tuye tuye ne lona al-imam al-bukhari kalita fi ce ga khalqu af'alil ibad ko fata mm. wakibo wa establishin lamarin nan Allah subhanahu wa ta'ala ga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jalita yo tune lunan annabi sa sallam ga inna allah ta'ala yasnau kulla sani in wasu atahu allah gai allah gai ya tuna ta ya zando ne jiye na tuye na wani jina allah subhanahu wa ta'ala gan wala in sa'altahum ma khalaqa samawati wal ard wa ga ga zai jali ya sama magangani bakin yau la yaqulunna allah aga allah ga gajiyo. kul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun daga bata tabbata Allah duk nan da akiya ba nan mun ga makhluqatun li rabbina min al-adam Allah ya ga jali ce ga jali tu daga wudan bu yana. di ma'ana ali ta bata dan boliya ce ci be jali tu ce gan هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان ba mu biya zawangi ainun mina dahari lokacin da ci mina ya zamani gugul ya ni lam ya kun shai an mazukura na zawangi wato afiya tunyeli a wudan buwanin zanu duya Allah subhanahu wa ta'ala gan wa ma kana Allah li yujza wa min shay'in fi samawati wa la fil ard innahu kana aliman qadira e da bone da samo bekina gun ga gbatwe ci na gbatwe ci gwana hmm. ko a tsoye ci da yi ko tuba na ya mm. inna wa hakika tsoye ci Allahu kana wa fi tuna aliman ubi ilimi qadira wa muke da iko ci yan dundona sai shiga amman yabda khalqa thumma yu'idu zai ci ali ta din cike laushu hmm. Allahu ga ji e bugo zando na ga gagan makhluqatu na naji un dubo da shibo umadi al khaliqu na juna na zanagi hmm. am khuliqu min gairi shay'in amuhumul khaliqun ngole ne jirajiya zanaji kaibe falasifa ji ke ibn sina ga zaidiya ne nan bai ci boro wa rabbuna yakhluqu bi ikhtiyari min ghairi hajatin wala dirari wa rabbuna yakhluqu bi ikhtiyari min ghairi hajatin wala dirari wa rabbuna tiyyi yakhluqu wa jalita bi ikhtiyari gani bi ta min gairi hajatin so ci mai da bukata da wala tirari yadda ci make force ya so ci lojijin yawa Allah subhanahu wajin wajojin halitta wọn majiga Allah da bukata da yan dujun taimako bayan bucin wajen halitta wa. Hmm. Allah subhanahu wataala gan يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني hamida ya yi wa nasu ya zan jantumul fukara kpate talaka yau ilallah lu ba su ci mm. wallahu wal ganiyul hamid allah ga yatsu ya yabo yatsu na kun kebe yatsu ya bayano in ya sha yuzibukum wa ba su ci da lada wa jalaka wa ti bi khalqin jadidun bi bi ali tan doci kai na shi zaworo na wa ma zalika ala allah bi aziz nan nan wujiye ne yawanci ko bayan su ci allah subhanahu wa ta'ala gan فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا أجاجبا جا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ما يويا يينا تيتي أتمي تمي بينا ويستخلف ربي قوما غيركم تيتي مغازان تيتي لابي أتاتي كمبوا لافي أليفا na gwegai a maje ya yana wala duru na hushe ya mai la ya mala kun duru to tsaita rabbi ala kulli in hafiz hakika tsaye ciye mi wasu gugoto tsala ne duru Allah ba wa wata halagan wa in tawallau ya qauman kawman gaira kuma sun mala ya gaje batige ya huso kwa ya alami to anabiya ya ya kirkiya kawman gaira kuma sun shiga zan ce la san gwa na ajiye yana summa la yakunu amsalakum zawo ce ta ke fi doje ya hadisin ya abi zarri hadisi kursi mm. daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana annabi gobe daga ba sai ci barke da sai ci gan ya bari ya wuce shi yami ni haramtu zulma ala nafsi mm. ya zalunci lajin haramu ya ci tace ne waje altuhu bainakum muharrama mu lajin haramu takani ya bu falata zalama ya gaji zalunci ma ya ibadi ya wuce je mishi kullukum dalun bate yagi illa man hadaitu sai zai mi ce ciyawo ba nan fasta haduni wa ba wabe mi ahadikum ya wai ba mm. ya ibadi ya wuce ya miji kullukum jayi un bata madagunce yo mm. illa mana ta'amtu sai zai mi aye gina fasta tuimuni utimukum ewa ya gibe mi mi aye gi ya ibadi ya wuce ya kullukum arin bate ya vun illa man ka sautu sai zai mace ci ya kafana fastak suri aksukum e wat kaya fun be mimi ya kafan ya ibadi ya wuce miji innakum tuqti'una bil laili wan nahari ye cin bi ci to ye shi to ye gidi wa ana firu zunuba jami'a mai fada zunubi bayin fastaghfiruni aghfir lakum ewa gafara da mi mi afabin ya ibadi ya wuce ya mishi innakum lan tablugu darri fatadurruni ya ade iko ne a ga ga kun latso me ta jimin guna wa lan tablugu naf'i tanfa'uni ya make da iko ne a ga ala amfani biya me ta yamina ya ibadi ya wuce mishi law anna awwalukum haka ga zama fariye shi wa akilukum bai za karshe shi wa insakum bai zawange yi wa jinnakum bai jenu yi kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin adiye da sai ce ci ganye Mm. Mm. ya zai nimi ne ya yabo ma na gaza an yi bata a je ibani gaza da sun ce ci ganin ma za da zali fi mulki sha biya nun bito ci na ya ibadi ya ya wuji ya mi law anna awwalakum wa akhirakum wa jin na jinnakum da a gaza ma fale bai za karshe bai za bai za an je bai je ne kanu allah jari qalbi rajulin wahidin minkum ya gbaji ajin daidai gaza na ji fa fakirci gabe masu bai takani a littafin bayani wani fa ma na kaza zalika min mulkin shi'a adde na waji daga mulkin ya ce cewa ya yi bari ya wuce shemi awa na awwalakum a ga zama fari yayi wa akhirakum bai za karshe yayi wa insakum bai zawangi yayi wa jinnakum bai jeni yayi kamu fi sa'idin wahidin ko a a a a a a ji a ci bayan bai so ci. fa kulla insanin mas'alatahu yana mazan doro ba na mi chayin layu ma na kasa zalika min ma indi wuce addini yanda ci mini yana dan ba ya cona illa kama yanqusul mihiyatu iza wuri al-bahr a ga ajuki sawo sai ba kawai ba to hankali bonu ba ga kya daga ga ikila gun a cuda da fiye ne cin shi ne to wuce ga adi mun ga adiyo to ne re alali masoyaci da yake ko yake don ga mun dondo ya ibadi ya uje mi inna ma yi a amalukum etun ya tsoguyo mm. uhsi halakum na miyelu da kan giyaye na sun ma'uwa fi kum iyaha mici abe lawa waye ba ta mana mici abe lubi a alkiya alkiyami famman waje da khairan fali ahmadillah zanagali alkhairi yana muje buya soko wa man waje da gaira zalika zanen maga liyan da ciye na jinna nan fala ya na illa na illa ga ku zan doro ci tace a titacin hu musulun Allah ni wata ta'ala ga ma zalamu na walakin kanu an anfusahum yazlimun aji zalunca amma a fiye feji ta zalunci Allah ni wata ta'ala ga ma khalaqtul jinna wal insa illa liya ni jali ta yajini bai zanya sai ba biya jibu ta yami wa ma uridu minhum min rizqin mi wazikin dolo biya wa ma uridu an mun ba ga ya men gita ga inna Allah huwa razzaku dhul quwwatin matin baitin ya gboro man ga lamya lam halka su da kama a tafin an-nafsi bi ilhuda. lakin na huwa masu ya ci lamya ya halka Allah wajen halitta yin halitta idin sudan ebo yin zuwa wajen haji wa wuyanya kama a tafin nasu kemnu da su yin alkulani da hadisi shi na bi ilhuda amintu bawu nasi na wani ɓabo na gayi ba na ce tilatu na gan a ya sabul insana yutar da mm. za an yi kuwa kwa gawun ya ya wan wuyayi mm. alam ya ku nutfata min mani na sha za an yafe mani faga mm. digo ya sun makana alakatan fa khalaqa fa sawa ci biya fe ya sun suci a ci biya jalita wa fa ja'ala minhu ne zakara wal unsa ce ce lafiya yi miya ba gi bayin zagiya mm. laisa zalika bi qadir a sha tsaye ci na jinna nan inda yi kwa la yi almauta ga zai ga jadi na lan lushin sha mm. Allah wajen ali ta yin da an wa wuyayi babu amfani ga wa ja foro a wuma kan aya mm. Allah wajen ali ta za an yi ji manufi Allah wajen foro Allah makan wa ma halakana sama wa al'adu ma ma batila Allah wajen ali ta sama be bai yi da takani bane jiya bo ya zo zalika zannin lazina kafaru na gai zato ya zai ci mana bana fawailun lillazina kafaru minan nar ene walu tabbatu ya zai ji aji kafirci na daga yana Allah subhanahu wataala gan wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin yiji halitta ya sama da kin je bo ya zoba wa ma khalaqnahuma illa bil yi yiji halitta wuja sai bo gaskiyo walakin aksarahum la alamu amma dukun don do ya zo an yi shikiya nole bayani na mai ya jimbe da nafa zan do cije so ba ga irin na ce gigan ya fi ta shi ba ni zane be shishi ce ga yin zagi ga to ga lugo e ba lagwa to ko nga wo be je be bu e bu su du fo be gwa bwa wo be je bo bi oji ba da e bo la minu lu kan bu me le gan dalili ga won lagwa sun don na e me ba be mi ejo e jo so ko ma meji ibu ejo bwa aya sabulin zani yi taraka suda ngole ngole ne tarif ga layin nususi ɗazu mm, mm. fi panasi mm. i'i imi lamini ka buyi ka bayiri imi na magacin gaji na sakwa fi bula na ɗi ɗabago nnato wanda kiwa kan wani to ya jojo musun ce daji biyan nato ya joye ba biya ni musun ce daji biyan nato ya buga ga lanzo biya gun agogo Allah kiyaye mu bai ti goro mangan af'aluna makhluqatun lillahi lakinnaha kasbun lana ya lahi af'aluna etuna yelona makhluqatun lillahi allahu ga jalita lakinnaha amma etun ci so yamma kasbun lana yitoge jingwada yitoge dajun ya lahi ya wani jojo na imana ya wani ayaye na imana af'alu na makhlukatun da ya tun yi Allah ga jali tawon af'alu ibadi Allah ga jali tawon ale gan hadisi gogaliani daga annabi sallallahu alaihi ga inna Allah ta'ala khaliqu kulli sani'in wa sun'atuhu Allah ga jali zan zandun done jina to ne wajina ko Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah khaliqu kulli shay Allah ga jali tayin dun huwa ala kulli shay'in wakil Allahumma nga da iko ya ce yandon da bonga ya dan yau wani kulli in hmm. hmm. hmm. na kun alkur'ani ga daba wa ji gane ku eh, ta ibn al'amru bu da wani yin alhalku buda ba na ji ga af'alu na makulokatun lillahi na na mulki ya ce ci na Allah wujali ta na amma lullo yin tun ci shi be ga wuce yi tsogajin waga ji sallah wato ji sallah waga fiyazin wato fiyazin waga wazaka wa wazaka waga ji tawafi wato wato wato ji tawafi waga dayancin wa dayancin wato ga wuzo wa wuzo waga yiyan wa yiyan ko mm. sai shiga kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin kul gaga inna salati lillahi hakika sallaye mi wa nusuki to yanzu yemi wa mahyaya to rayuwa mi wa mamaci to ajali mi lillahi rabbil alamin allah sunna ta bata na gawo la sharika lahu ade na gafu bacina wa bi zalika da ne magaji mi foro wa ana awwalul muslimin magayi zama fariyan musulmi jo wa sallah na biyan yanzu bi ngoli ajuje ba ziyo ajujiye ba wato hmm. ko hmm. ta alima muslim labe daga hadis ne abi hurairah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-mu'min kawai qawi khairu habla lan al-mu'min ad-da'if mu'minin na bokanin wanda alkhairi gan wa ba su ko ga mu'min ne bugun to cinan wa fi kullin khairin nin duwa madi alkhairi ihris ala ma yanfauka ne ga ajiwa amfani jin wa fioji wasta'in billah wa ta taimako be su kai wa la ta'jaz wa ma tubuguma wa in asabaka shay'un yanda ci ga jewe fala taqul ga gangan law anni fa'altu kaza law anni fa'altu kana kaza wa kaza hmm. da mi aji kaza kaza be wani a a ga ga tin ya gama walakin kulo da fe ga kaddar Allahu hmm. wa ma a fa'al ce ci akpa na ma ba to ne gaji faro hmm. fa lau tafta taftawa mada shi ta lau wa ke ya kun ya tuye shaitan odo alkhairi to a sharru. Allah ga jali tawona mm. ebo wa khalaqa kulla shay qaddarahu taqdira Allah ga jihali tayin dundu umuqba inna kulla shay khalaqnahu qadar yandu ta jali bi qadar ma min illa wahidatin kala wala wahidatu kalamhin bil basar alegan babon na zanwa ci bi adi shuzuzu mm. na jali mana jan alu sunnati wal jamaa bana gojin Allah jali tayin ashirwa ko mm. amma dai shi ba an doci ne lazanin mini ba di sun yi na ali na ga annabi sa sallam ga wa sharru laisa ilaika sharri mawje bawon wai biya hmm. al'imamun imam nawawi wajen bayani ya gana na sharhin nawawi sharhin sai muslim no jina ga mini yi buga a shirin la yata karabu bihi ilaika ayla eh sharri eh la ayla tunde da watsun balo ba su yace na'am amma ji fasara gan wa sharu laysa yunsabu ilayka ay e di sharri nisba lo bayan tsoyecha ke ba hmm. nuji gan iza maridutu fawa yashfini mi ga tayin tsoyechi ga ya mi lafiyo in ga ga iza amradoni fawa yashfini da na je ji in karo ya ilimi da na je ji in karo ya ilimi ya tsoyechi da ilimi anan ngo kame yi ji faruwa nan wale ga zamuci shi man shayi ga kafir kin na imam na to shekul islam ibn taymiya ngana zan do ciki a ge babu ya kaddaro a ga ya ga lutu ce cike fo su ce ju hmm. a ga zan yi da fike tuta na na gunfonin ba ne fe ga kulo ne ga tuta jiki ga fu tuta polo ko da da ke fike fike fini na ba ne fe ga kulo ne ga fini a jiki ga fini a ne kemina ajigan alqahu fil yami maktufan wa qala lahu iyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i hmm. wa za go cuce guno ce to wa ga wa dabe nuwa yare nan ah. hmm. ga ji faruwa zane masu kuma a ce lega Allah a ce lega zangi da kasbu na wani wajina e lega aji zangi jeburu ji jabriya ji kenan hmm. ya ci alkhairu bi sharri e bugon goya ga ga a poni shuwan magoya ga ayu to lada na ga aki da yanzu buriya jami'a mutu to to to jami'a da wani fatu ya alqadar min mu ta zai bata magi mm. wa le ga ga la na tuga na banwa ga fir'auna fir'auna ga fir'auna ta ko boro e ba ki bo ga Allah ga juje buru wancan bili ibili the same thing a tun ga be kafin ne fiye wuto an ba a ci fiye zuto ne biyan sai ci na wa ga yana ji na ji e ba ki bo wa ga e bu na je buru a jan ga mala'in ne bata lawa ga akidan na ja kemina alagaibe e ce ga sayidina umaru e zagun ga kaddar Allah wa alaiya an ashirabal khamra sayidina umar to ya ca kata cin wagan wunga ga fini wunga lawon ci fin ge sayidina umar waji ma je kaddara nga ga wuya yan wuya bane su kwa ka cin ga ganin sayidina umar ga wa ana kaddar Allah wa alaiya an ajili da ka 80 mun so mu to ya ce to ma ka ga wunga wajin bulala 80 ba shi kenan ba hmm. ga ya e jeburu na mai gada na fa ya jeburu ya shi ya goyo ne ba tilu na wani asaliya ebo na Allah subhanahu wa ta'ala ga wa qala alladhina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min shay' zai je lafa sai ci baci na ganga ba su ko bai ya jibu ta yana jibu ya jibu ta yana da jibu ta yana to yi tun da kwai ja ima la yin da cajin haramun Allah subhanahu ta'ala gan sai ya kulu ladina ashraku law sha Allah ma sharakna wala aba'una wala harramna min shay mushriki da je la fato ci na nan a gan ba su ko ba ya la fato ci baci amma nan wa ba su ko la te la fato ci Allah subhanahu ta'ala ga kadhalika kadzaba alladhina min qablihim a can ga zai bi kamiya na fi sun gama nan? hatta za ku ba sana kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ce gan ari a ari a za ba su kula da da gwalomi a ce to ye je ilimi daidai ne ya latin yi nan in tattabi'una illa zanni ajene lam tuna sai zato wa in antum illa takhrusu la ya yediye ji zato ya ce wangaga hmm. sai ce latin ga inna hadaina wa sabila imma shakiran wa imma kafura inna hadaina wa sabila yu bai ko imma shakira imma wuje buya su ko wa imma kafura imma luci manabo mm. Allah subhanahu wa ta'ala gan وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بالماء كالمغل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا wa kulli al-haqqu min rabbikum ya ta gaskiya daga ba ya ce go fa man sha falyu'min zanawa banu wuji imani wa man sha falyakfur zanawa banu wuji kafirci inna tadna li zalimin naran ya shirjiye nan ya zalimi ji a hata bi musradi kwa da jiga mu ke jina wa in yastaghisu yugasu bima in a aga wa ga wa wuce ya nuwa fi a lanuwa ya na fi gin potopoto ya shi ju na nuwa wucin ga to fi iska za kan soya wa liyos ne na bi isa sharabu jambiyan ya fi wuce wa sa'at jan jambiyan da da irin ne ma ngole ne kpate laugan ce mm. chatu chitumbe ma littafi cin shi hmm. amma bayani jiyawai hmm. amma ni ta waje ta ce fitoro toro. ya hmm. gagbar da kirki na ma ganyawai ina ya gagbar da deji na ma ganyawai amma hankali jiyawa gan da kudura na ga alotoci ya mi tu gaske wace ga da lugwa ne da buga ga be shi shi wace ji ma ni ga tuciya wace lami tu littafiya wace lami tu yana sako gana wace lu yana ni ga ala lugwa na gwa to ngo le yau ga ya da dide amma bai jin azabai fuyali kiya bi ce ci fabi cocin latin gan فمن ya مثقال mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara sanan ga ga ga lotin ya alkhairi kawai miskala ya zarra na wale zane ma ake lotun da ya kawai miskala ya zarra ya sheri na wale wa na dawul mawazin alqista li yawmil qiyama fala tuzlam nafsun shay'a ga tun labi fa alkiya ba dai rai na ji zalunci na wale ga unga bayan za a bayan jabriya shi gbagbani mm. a yi lalaga sai ci ga zalunci Allah ma Allah mai zalunci mm. sai ci ga falatu zam nafsun shay'a a da rayi na aji zalunci na wa in kana misqala habati min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin da ga bebe ka dojin habatu khardalin ko mm. yadda shi mama ko cin giyar zarra sai ci ga bigin gani duniya Allah subhanahu wa ta'ala ga wa udi alkitabu fatara almujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylana ya waylatana ma li hadha alkitabu la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha daga litafi labi mushi ngole criminaji mujirimi na ji a cafe woto a cafe wodo a cafe suna a cafe ga eso gware kila litafi na 2020 ko bata babu hmm. sai na wanda kan gina wajadu ma amilu hadira ya lo pata na jinani wala zlimu rabbuka ahada hada ya ciwo mai ji zandoro zalunca sai tilat na gan fastajaba lahum rabbuhum anni la udiwa mala aminin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd na hajaru wa ukhriju min diyari mawdhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa law udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anhar fastajaba lahum rabbuhum sai cha ma ngo sai cha ngwa gwaduwa mm. ngwami ani laudu ya mala amilin minkum zai lo tuna miya lo etuna ga lo kirki etuna ga lo guru na a tatun ya ya an da lo tuna a tatun ya ya min zakari an wusa e ba yi koyin zaja ba duk min ba din bata daga ba shi boye tiyo fallazina hajaru zane shaji jira wa ukhriju a ci man tiya bo min jiyarin daga miya ajo na wa uzu fi sabila ci ba bai bombo na wa qatalu a ci gun zaji wa kutilu a ci gun a ci ma a ci ma wato na Daukar kafira hannu sai ya ci na fada yin laifi a jin wala wuri hilar na kuma jannatin ta jiri min tace alanar magala da ga dajiyar nan ma fiye jafi karkashi wani ba ne da lakin na ha kasbin da na ya lahi na dole hmm. ko hmm. na ji daidai da ya gana limamu tahawi hmm. rahimahullahu ta'ala fi labi ala aqidatu gan af'alul ibadi min Allah khalqan wa ijadan wa min al ibadi fi'lan wa ikhtiyara hmm. wa alega ezuluki gan da yazo da tsaye ne a jimi a jayi za an yi tun wannan so hmm. amma a jin halitta yin tun wuce Allah subhanahu wa ta'ala ji ya e bugo zuga ji guluwa ma ji fa jafa ma ji guluwa ma ji jafa ba wadda ta tacin hmm. yau ji gane ko mm. Allahu na ba masu kun a gai ahalul ahawai bai zai ja ginin na ja addini Allah ya tiya ya zo wani bai tsamai nan wazari lalzina ya taka zo la'iban wa lahawan wa garatun malhayatu a duniya beti woro manga wa kula ma yaf'aluhu al-ibadu min ta'atin aw dayyiha muradu wa kula ma yaf'aluhu al-ibadu min ta'atin aw dayyiha muradu wa kula indun dana ma yaf'aluhu al-ibadu wujjejina min ta'atin min yamila tusecho aw dayyiha kuma duna muradu mana en yona wida irada na al-irada to ga guba adi iradatun kauni adi iradatun kauniya kadariya amma da iradatun shar'iyya diniya da hmm. bugo iradatun kauniya dan bu wunci ne dilibi a littajin buye na hmm. iradatun shar'iyya madan bu wunci ne dilibi a dini buye da tsoye cewa tsoye ci mai daji biya wunci na. ji gane ko? Hmm. sai ci yafa mai yuri dillawa an yadi ya wuya shira hu lil islam ranar sai ci ga kpagun ga awu ba nan ga ya ɗiya musulunci wale iradatu ba wani iradatun shar'iyya ko ba na matsayin latin ga wa man yurid an yi dilla ya ja hu da yi kan harajan da na matsayin ci maga kpagun ga gina a ce gikata ci bana ya ga fi in wa gaskiya ma lito gaskiya yawanci lamin mutuwa ware iradatu da iradatun kauniya wuje shar'iyya cece latin da gan yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ceci wai baya gangani bai sauki ceci mai baya gangani bai bayi baya na iradatun shar'iyya استثنتنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر wallahu sha Allah maktatar lakin Allah ya fa'alu ma yurid sai sun latin ga tilka rusulu tuci wuce faddal na ba'dahum ala ba'din ya sa shashi ya fala ta ce shi jo minhum man kallama Allah ade za fi ta ta ci haba ne sai ci gagabe yi nan ya nabi Musa kenan ko nago mm. wa rafa ba'dahum darajatin imma sashi la ta ce shi bai daraja shi wa tayna isa ibn maryam albayyinati ima albayinat la nabi ta ne je maryam na wa ayyadna bi ruhil qudus ichi matus mai ruhil qudus ga malaika jibril law sha Allah ga ba to yaci ba maktatal alladhina min ba'dihim ko hmm. zai yi ma ba na kumbe dojinya min ba di ma ja tu mul bayyinatu ba na bayani da biya daga yabe na walakin ikhtalafa ba da challe ba fa minhum man amana ade zai ja imanji min abuna wa minhum man kafara amma da zai ja ji kafirti min abuna wallahu sha Allah un ga ba to yaci ba maktatalu a kun kun be doshiya walakin Allah yaf'alu ma yurid amma Allah wai ji na ga yuna baiti na baiti ne ba man gida na ko ya cin al'iradatu na mm. man dai labayan labe ga al'iradatu a da al'iradatu shar'iyya ko mm. na iradatu shar'iyya wuce ce ce dai boye yiwu na kin da ce tun ga gan in takfuru ya ga ji kafirci fa inna la ganiyun ankum ce ci wa ce ci ku keke luwa wallahi yarda ali bari il kufra to ce majiyar da be kafirci ya wujuja amma da al'iradatu kauniyya ko mm. wani kauni wajen wato ya cewa ko tsoye cewa misali bayanin nan ebo da iblis da ebo da kafiri shi iradatun kauniya yoyo wuce mm. mulaga tsoye cewa etunelona alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin alif lam mim ahasiba an-nasu an ba zan yaya قوم لا يفتنون amma جاء fitina wala kad fatanna alladhina min qablihim da shiga kamiya ne ja fitina fala ya'lamanna sadaku cece a ƙirze jin gaskiya na wanda ya alaman na alkadibin cece ma ke ƙirze ƙirce ga manona cece gan zalika walau ya sha wallahu lan tasara walakin bi ga ba ga wata jihadi taliye ce ce lamare za wanci jo amma ta ce lagwa ga mulayu yi cile mai ce ce lebe doji wala nablu wannan kuma ta na alamar mujahidi na minkum wa na ya mai cile ebo yi ke zai ji gaji kokari ne gani ba zai gaji hakuri ne wannan hmm. buluwa akhbarakum. Wa ji gani ako? ezabe ga wato kila al iradatul tulkauniya wuce haji fere iradatul tulkauniya wani kan doci so ya ce wayan hmm. wucen e shegan al iradatul tulkauniya ya ji wani ce cewa ko ce wa amma al iradatul shar'iyya yana ce wa kawai na buwai don hmm. bago mumini wa imani yani bai ganna shi benin al iradatul shar'iyya sai ce dai buwayu al iradatul tulkauniya waje faruwa wo sai ci mun kima mun gade boye yiwu ma Allah ga Allah khaliku kulli shay huwa ala kulli shay'in wakil wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ja'alna ba'dakum li ba'din fitna sai ci gan ya sace lafi fitina da gimmaci ne a tasbiru nan bai ga akwai jiwa kana rabbuka basira ebogo tsoyici ebo ne ya e, mm. mm. mm. ji e na wutulaga tsoyici ewaye wucani a misali gbani mulki alogwa good luck ko umar ji mulki ulo wutulaga ga ndo na good luck ya ji na tsoyici ewa umar ba tsoyici umar da ji ngani biya nan ebo na to al'itawu to al'iradatu ba ta wani jikiyo wa gan to al'irsalu ranar littafiye ibn kayyimin nan a indogi fi masail shifa'u lalili fi masail fi masail fi shifa'u lalili fi masail qadar wal qadar wal hikmati wa talili ibn qayyim classification dan guru shi walu be fi ta fi da mu bayani wallahu alam ibn babin qadarin nona uncomplicated na man baiti burugan li rabbina min gairi matirari min hulana fafam wala tumari li rabbina min gairi matirari min hulana fafam wala tumari li rabbina ya ce cinye yi min gairi na wajigan dole bu wadda wadda ne ma na ganin ya bayi lana yayi yana fafam ji fahimta na wala tumaro ma ji ma ma na gagbo mi ma nga wale baiti ne lami latu baiti yan fahim ba no jigan a amalin ibadi ko hmm. etun na ji wuji je luwana ko wai hmm. da irada tun ya ce ci na wa hmm. jiga na ko mun ci gato ba ta ce ci nga jali ta ya tuna wuji je luwana ko ya bo gafe gimi gangani bai sai ga wuce ma moji fahimta ya bane ma ga ga Allah wa ali to jannat la ga Allah wa dai boye yu mai da jigin gani duniya li kimatin baligatin qadaha ai a e, tuji yau ji to ya gba so ko to ya le to ya le tuye ci ba ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ga jali ta yin dondo eh madabana bi mulkin ya tuye ci wana eh madabana ke ke imana ya zula mutu sai ci adiyanu da mulki ya ci na ya zamu ya tsoye ci ba adiyanu ke mulki ya ci na kem na hadis ne ya ibadi kaza kaza ci gogan liyani na Allah mafuwa su zagan wanda wuji lembayan ya ci Allah majina baka gundu lewun ba ya bana tsoye ce ya kula hau inna da ina sabila ya kula hau in ma sha kira in ma wujen buya tsoye ci wa in ma kafura ko ma ulujin kafirci ẹgbọ́gọ́ ezubi ogan misali gba ni ejin zagi ẹjìn ejin zagin wọ́n ji wọ́n lo makanta islamiyya wọ́n di da lokaci ba wa a gaga biyun wọ́n lọ lo wazi ba wọ́n a shi siya na da wọ́n da ba wọ́n a kan efo ci be da je to yegi na je mu malalo yawa zanu ci ga wani ga bi ga eh la ila zaka zo wele ka zo luwa kilo jinga a ah, zaka ulu ku yayin ina so ko ka ne ga don wait eh la kadare e en tse ci juje tin lemba en so ko bo ko bai ci gboro gan wajaza lil maula an yu'adhi وجاد للمولى يؤذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى وجاز للمولى يؤذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى وجاز جائز يو يعطيكي غي وجاز جائز يو في نبينا للمولى يعطيكي يؤذب الورى ولا لتجوجين عذابا من غير ما ذنب ولا جرم جرى min gairi ma zambin ma ibe zunubin dondo ya wala jurumin ma ibe laifin dondo ya jara na ji faruwa na ya hmm. wale gan mine na in ci gaga ya ce bai tirin nan rai na limamu tawi ga fi a tahawi gan hmm. ya hadi man ya shawo wa ya asimu wa yu afi fadlan wa yu dillu man ya shawo wa ya ya yabtali adlan wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi bayna fadlihi wa adlihi zana ga batu yace na mai luwu ba mai lugota mai luya lafiya na fala luyo na to yace jin ali to jina zana mu ake batu yace na mai lagika mai ke lu feshikin Allah mai lumacin ne na adalci yo na to yace jina zan yi bata mai jibashi tsakaniyar mashiyar da adalciyan sai ci sai shi na tunaga la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun a gbe to ye cige tiye na to ye ce jina wa alita shiga a gigan Allah subhanahu wa ta'ala wa fagan be za Allah mai toriya wa laula fadlullahi alaikum ku yi lan to ci yana wa rahmatu bi ramuina ma zaka minkum min ahad idza e da min yabuna lina min ahadin abada walakin Allah yuzaki man sha ma Allah zanabuna wa lauli ya ga fa la bata sai ci falala ɓata ya ce ciwo allahu ga halitta ɓata jan zaban jan zalinca allahu maga ke egun ya guya falalawun yau bai cinwun ibe ramun inu ya hadisi ani. na annabi sa sallam ga tsaye ci gayya mai shi na zalunci lajin haramu ya ci tacin mu lajin haramu da tsakani ya bari ya gaji zalunci ma Allah ji foro bi adalci Allah magaya gaskiya nasara sai ci gan wa ya alamu na an Allah wal hakul a tsakiyo ga Allah ga ya tsaye gaskiya na ci gbangbanan Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya muru bil adili wal ihsani lalle su ko ji foro bi adalci su ko mai foro bi bolo bolo Allah subhanahu wataala gan wa idza qultum fadilu ya ga gangan ya ga da adalci walau kana za kurba kan gai zanen tsobayina Allah subhanahu wataala gan ya allazina amanu ya ni ja imani jina kunu na lillahi shuwa da bilkisti ya fi zai ja ku gangani bi adalci na. Allah subhanahu wa ta'ala wa min yudi tata na azaba goya na ce ce ajin azaba da ne malauci ga na doku ibn yawa ji sai muazu bin jabal na nabi sallallahu alaihi wasallam ga haqqullahi alal ibadi hmm. an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a hmm. hakkin ya soko na ta ciye wuce wani ajibu ta ya Allah magalan duwa fubaci ma wa haƙƙun layi alal ibari haƙƙun ko wa kuli ba la'akin ya wuce na matacin su an layu azziba man layu yushriku ku bi shay'in la laifa su ba shay'in su ga jun azaba ma hakkin na su kone na fa en eh, yo na su la ta ciwo. na wunji yawon shiga lojin wadi bita so ya ci ba na mai falala ya ce ci sai ci mm. latin daga illa balagan min Allah wa risalatihi wa man ya'si Allah wa rasulahu dan ga le so ko gani bai to ciwon bana fa inna lahu nara jahannama zanna da yana jahannama khalidan khalidina fiha amma dabo dabi genna no le mai asla wa rasulahu nana na ga le ya ci bayan shirka wunci ko butu ta na sana junabwa amma wani jiga wa mai yasu lawar su lawu ba wani na hmm. ya gaza ni wani gaji lafiya na walo na wa hmm. tiyaya na da mini ya shi ba na wari jiji eh, lazana Allah subhanahu wa ta'ala gan ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له ta bayyana lawul huda bayan ba watu layuna wa ya tabi gaira sabilin mu'minin mutum malami to ya koyi mu'mini shana nuwallihi ma ta walla yuya bayana wa mutu ne wa a ci a bashi da jiki bayan wuce sai da latin ga fa'in lam yastajibu laka kaga hago gawaya na lam tabi una a hawa ahun da ga tun ya ma ngai lamito wa man adallu ade za da na ginku mimman ba hawa bi ghairi hudan min Allah Allah tun ya gun ma da ba wi daga ba sai ci ba na sai da latin ga fallan ma zagu azaga Allah qulubakum hmm. ka na afan na sai ce ma afan wallahu la yadil qauma alfasikin sai ce yau fasiki ji ba hmm. baitin buru fakullu ma minhu ta'ala yajmulu li annahu an filihi la yus'alu fakullu yandon dona ma minhu ta'ala daga ba to yace bola sai biyo ne suna latuna yajmulu yayyo na gaje na geu masa na li annahu an filihi la yus'alu yabana egni to yace ga yace na to yace lo na ba ma ne do na to yace jinin egin ce ce kila wace jihannu na yabo ya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna bai ci wuro man ga fa in yusuf fa innahu min fadlihi wa in yu'adhib fa bi mahdi adlihi fa in yusuf ce ci gaya ga lada fa inna hu min fadlihi fa ci yanti cuyo nu jiya on ci yawa lada nan wa in yu'azzib ce ci magaza jin azaba fa bi mahdi adlihi ne yabo adalci yanto ce bayani yanda ke gogali ne ko mm. bai ci buro manga فلم يجب عليه فعل الأصلاح ولا الصلاح ويح من لم يفلح falam ya ji ba alaihi wajen wajibi ta ciye ce ce fi'ilul aslahi jijiye na Gagana, wala salahu ko ganda to yana genaya wai haman lam yuflihi jan ma'ana alakulu tabbatu ya zane gangwani yole na mutazilanci tubo a kida aliti zaluji a su gaji jagan waji wajibi na sakwa a jika zina maji wajibi na sakwa a jika zina kuma goyin gana ni su ma goyin gani na su a ajiyar a tafiye jiyojiyar to ya ci biyan yiri ne so to ya ci gaya ji a gan goyin to ya ci yiri na na goji a ko a gan na goyin na gana dana so mutazila shiga zai yi filosofi yiri na na na nga malama ya fiye na eti gan ci ji na ba na ga gagan a gagan kila to ci jiji yanu jina ya mun ya zanna bagi mun ya zanna zagi mun ya zanna bagi bayan zagi mun ya zanna mun ya zanna wo mun ya zanna wa wa zanna fe za guru na fe za dede mun dule jabo mun dule jabo ne ba mun yanyi ci babo ne mun yanyi ci babo ne ba kin babo don binenyo kin babo ka bayanyo kin babo no eciyenyo kin babo no dukuyenyo kimbabu afulenyo kimbabu nan ga fujo da buwa ja wani ce ci ga ji nu pata ina ba to ci na guji ma ju to ci gan e tun da che che lo ne tun kirki che che lo ina mu to ci ga ji ne na bu na ga do mu ma ji Allah subhanahu wa ta'ala ga قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزو الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب kul ga Allahumma ya wace cin malikal mulki ya suna mulki na tu'util mulka man ta ce wala mulki la zana gaba wani watan ziul mulka min man ta ce wala mulki gojewa daga ba zana gaba wani wato izu man ta ce wala izza bi zabi la zana gaba wani wato zillu man ta ce wala zana gaba wani walu biya duka alkhairi na ka da kun shekka da go gaba alkhairi don waga da yi ko yin ake kawace da yi ko yin dundu tulijin laila fin nahari wa la yashi laga da gido wa tulijin nahara fil laili mulajid laga da ya sho wa tukhrijul hayya minal mayyiti wala yanayi bi rayi na wata daga yana jan yana tsuno wato khurujul mayyita minal hayi yana ma suna wani ta daga yana bi rayi na wata ruzuku man sha'o. bi ghairi hisab na gaba wani wayu wayu aziki mai bi hisabiya hadisi bai da sai musulma da hadisi sai na alibo na annabi sa asibin wa sharru laysa ilayka nan ko Nwa ile an na ya alkhairi amma ga al-aslah ina je ganin al'afla ya ji waga yi ɗan mai ji wagai yi gaɓe ma sai ta latin ga wasa an takara wa an wa wa khairun lakum mun ji ya fiye na yadda ci gama ya alkhairi ya wasa an tuyi bu an umake ya ji wani ya fiye da boye ya yadda ci na wa sharun lakum sharrun mu ya wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun allahu maje ilimi ya maje ilimi sai ta latin ga fa sa an takara wa an wa ya ji allah fi khairan kasira ya fiye da nan vuya yin da cewa ci maga alkhairin nan wacce nan la'adan bo e ga ta mutazila shi na gayin ya ji bu ala fi an ya fi alal aslaha nan ya ganna ladabi so al'adabu lo ba an so yace mm. e na so ci ga jina juji bai mai na so ci da ilimi mai da ilimi wa nan so ci juji bai mai ya na. ji alkhairi nan ngo ji ana ko mm. e bogo misali bani kafiri dambu mm. kashi kafirci ba dabo shi in ba ma na ya ganna ga ya gangan ebe na kafirci dabo na wajiya ne hmm. amma ga wali a nabi sa sallam ga ya alijan na ran biye ne gan likile kuma aliyar milo gu babu mi gushe zane gba su ku zane gba su kuwa ko hmm. shetan dabo amma ya bane shetan dabo ya su kuwa ale ga kiyo ya za da ji kato ya bubu ya gunci ya ce mu ya za ji jihadi ya bu a gunci ta bai zai jilami tune ko mm. da makamantansu ya e buga wale to ya ne gai legu didi na dai maslaha na dabo nan e ya buga ya ganyi ya ji wa lafiyar aslah ya ganyen na jisul adabu ya ne mu ta zai ce na wallawa ala bai ci burin manga فكل من شاء هداه يقتدي وإن يريد ضلال ya يعتدي fakullu kullu man sha'a hadawu yahtadi zando na to ya ci ga ba ga gawu ba nun de ba wu wa in yiri dalala abdi ya tadi kuma ga bagan wushin ci ngagi ya tadi wushin shiga gin ya katu baitin nan wani lagwal wani gargajiyar alhidaya hmm. to ko sai mi ma malmashi atu wani gada alkauniya biya shari'iyya na a cikin ato alhidaya to cikin gano al'am gangani da alhasiyon Allah subhanahu wa ta'ala gan famman yuri da lawa an yadi wa shira sadra wulili islami an ce cikin akpa gangan da ba wina ga mun biya musulunci wa mai yuri da an yudillahu an mun ga akpa gunga gina ya ja sadra da yi kanka annama da yakan harjan ka annama ya sa'adu fi sama in ga yagun la fit fiske ga zane gulo sama na Allah subhanahu wataala ga innaka la tahdi man ahbabta ya ni Muhammadu ake kawai wawu zane ga ba wani bawa walakin Allah ya di mai shama zane ce ci ga le da mai ne ga wubo wa lawu bin mutadin ce ci maga da ilimi ga tiyan dai ba wuna bu Allah subhanahu wataala ga innal ladina amanu wa amilus salihati ile zai ja imani ji atlatu kirkina ya dihim rabbuhum ce ce awaba bi imanihim bi imanai tajrimin tatimul anharu fi jannati na'im nan nuwa fi jafi karkashawu da miyan aljanna wannan wallazina tazawza dam hudan wa atakum takwahum na jawaba wuna ceci biya ba ceci da sun ceci laya Allah subhanahu wa ta'ala gan wai ne laga farun liman taba wa amana wa amila salihan sun mata da hakika mi ceci mi ya fabe zane gaji tuba ne ma imani jin ce lutu girki wanda ke wa ba wuna ebo go wa juwa bita ciyen musulmi na wa ji kokare cin wa ba wuza na ceci bai tuci wani Allah subhanahu wa ta'ala gan idina siratal mustaqim yanzu su ba da wace ci wi bai kwen goro sirata lazina an amta alaihim ya kwen zai shi waji nema yanar garil magdubi alaihim ban bai zai shi waji fushi bai ne wala dalin ban bai kuma zai shi ajiye ne zane na ya ci ga bagun gudi taufiki magu ba nan ngu ba ana aga kata ti wani zugu nga agi ya wona allahu de ilimi e wujuji allah ma un yandundu ce ce fa amma mana a tawataka wa saddaqa bil husna fa sanuyassiru lil yusra an ga Allah ya sa kuma da sai ce ce kuma gaskiya gangani da aljanna na na nayi ga lamari sauki na wade ko ba wani wa amma mun bakhila amma zana ga tambo wa stagna mun ce le gan waku kenan wa kazzaba bil husna mun ce al husna daga mana ga wuji imani biyanan fa sanuyassiru lil usra sannan ga wale bai ba nga ado zane zane ga aga yi kata ci buwari na wale mm. zane ga yi a kan ce citu Allah subhanahu wa ta'ala nga jali ta yin dindo Allah subhanahu wa ta'ala nga e la shari'a do mini wujujo a da zai ya kwen goro nan a wani zai ji iyaka tuna mi iyaka mi tuna ga iyaka bata na sukun ga yanzu la lu pato ya ci bacho adalci na magan adalci bata na ga yanzu la to ya ci jini ke ce Allah subhanahu wa ta'ala ga alhamdulillah allazi khalaqa samawati wal ardi ya bata tabata Allah shi na jahili ta san baki na wa ja'ala zulumati wa nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun wuci jahili ta yan ba ji ko ganin bi haske zai ma ci mana bugan ba to ya ci ayi nan da la la pato ya ci ba ci ya'diluna babu ko layin fato ci ko rububiyya ko al'asma'u wasu fatiyo na da rabbil alamin na ga zalunci na ga zalunci na zance cikin inda da zulmun azim na babon na masu kun ya di amfani e mm. ga wuce kwangoci ya ga shi shiga wa lokacin kirki amma ya bane ya tuno galo na sai ya ci a sai anni la udiyu amala amilin minkum min zakarin au unsa an ga lotu min ebu mini la kirki ko za de diyo na so ci ga wuya ta e ya tuye zawunci ya biya Allah subhanahu wataala ga man ya man miskala zarratin khairan yara na lotu miskala zarra alkhairi na wali wa man ya man miskala zarratin sharran yara na lotu de de miskala zarratin sharri na unta ke jikimo unta ke li sai ci latin ga wallahu ma'akum wa lan yatira malakum Allah wa pambagan gani bi bi ilmihi wa sam'ihi wa basari wa tadbirihi e tun yadda bona ga Allah subhanahu wa ta'ala gu ya kina nguta gina ya ga misali ya tulo lare da nan sai ce ji zalunci sai ce ji zalunci sai e bugo kpata talaka yi lo ba sai ce tuye shi tuye gidi to so ci to gbangba Allah wi ba Allah gingangani bi e gini. kaga Allah kaka ya waga wa de ba ulu Allah ja wa de ba ulu are ka Allah kaka ya waga wa je ba wo de la sallah ja wa di ujare ka Allah kaka ya ya waga wa de ko shi sallah ba wa di jare ibugo e fi da lo ba sai e ci mi baba ogan e da sai ci da dacewa alidatu maga guba tu tawfiki ko wani da ta tafi ki nunga ba wuyan ya zo ji dace wani lamin tu gaski wo ne goyon so ya ci budo ya bude ce ca gane bi gain naka lata a jimin ahbabta e ne ga gaba wani ba wa walakin la ya di mai e shawo amma zane gaba ga ya e ci nan ga wajin wubo Allah subhanahu wataala wa wa alam bil na ko hmm. a ti da hidayatu dalalati wal irshad wale hidayatu lalati wani irshad na ga hidayatu na ba shi dabe za kirki shi nan Allah subhanahu wataala ga wa innaka latadi la siratin mustaqim wa wuza gwaba ile koyin goro church na wa amma samudu amma samudawa ji fa da inahum yawuba fastahabbul ama alal huda a tace a tace dagwa sun yabu ke ba wuluwa in bai da hadiso na annabi sa sallallahu alaihi da ila huda dan ga da shi ba wuna kan lawu min al ajri an najila da misdu juri man tabi'a da shi ladan daga la mutuna la yankusu zalika min ujuri mishayan da ta ke kuma jiminiya lada zaman ce ba ne ko ba bin nasu kun wale da tu dalal wali irshadin noma hmm. ko da jolo ko yanzu ci a dai ajin bayani a ga nagen nagya Allah subhanahu wa ta'ala ga wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ade za dabo na magawangi gankun zane yi zai lo ko yanzu ci, mun ci malotun kirki mun ci gamu ya fe da miniyan musulmi jona wale ga idayatu yan al'irshadu na nan mm. to baji to zagi to jinu to zawangi to ana ba to zai ji ana ba nan aga ya zawa gan na gen na ya da kyara ɗi gaskiya yana mm. ko? Mm. gama latu ya ce ga ina sannan ka sha idan wa mu bashiran wa nazira yi tuntun ebo lofe da najiri wacce ma ya bushara wacce ma jiza gargaji na wa ya za bushara ya galo lotu kirki na wa ya za gargadi ya zaga lo yatin da dina wa da iya ni lallahi wa ma fi zai le ko ya tuye ci bi izini bi izini ya tuye ci wa sirajan munira annabi sallallahu alaihi wasallam ngai zane laba wuza ga nage nage ano amma tawfiki yawa lami otu nage na mm. mudan gwayan tuye ci ya bugo hidayatu tawfiki wanda goya ne bisa sallan bai goya to yaci budon nga mala ne bi da iko nun ga wun da ji Abu Talib bana bi nu ma wanda iko nun ga na wawu e ji ba shi ko en gboro ne bi inuna nan an ga mala ne bi lutu mun so ke da iko nun ga wu inu ba shi ko en gboro na nga ma ke lato anabi Ibrahim mun ke da iko nun ga wu babuba shi ko en gboro na Allah subhanahu wa ta'ala ga wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin patuba e bana tuba panwa jun feji mu'mini ji amfani sai ce fa zakir innama anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir sai patuba sai ta gaskiya sai jawazi ya e wanza na ta gaskiya na gawa mocha patuba na amma ngole wo feza na ja force ga bi alagboro ta gona hmm. wadda ga ya gayo sai tilatin ga fala ta zalna suka alaihim hasaratin inna la alimun bima yasna'un e bugo hidayatu de lamarin wuci kuyo ke mina annabi sa sallallahu alaihi wasallam ga Allah mai ni as'aluka alhuda Allah mai ba ba ubi wani watuka bi da sayyaci wal afafa bi wadan wal ghina da kuku kenan ruwa al-imam muslim ga da wannan e bugo annabi ba wuyan annabi addu'a ba lashi da yace ci wi ba ebo ne zane ga je bawani wani nan wa da sayyaci amma zane dai ba wani da wace ade da sayyaci ngo jiga ne ku ebogo ezuwa ba ni hmm. ngani be mu duya be na lau uci ga ebo no ga bawani wa de takawan echi wa de wadan wa ga fe da kirkijo ngo jiga ne ku wa ma de alifatu ifatu wadan in asaban nasa ji'un sharirin la tastati'u an takuma min firashika ila masjidika fa kaifa tasna anabi ga yawa abu zarri wele ga madaga alwaza shi a ci mannaki watun daga ya tace abuwa wacin da kiwon daga ya tace wa bulu ki wajo ne kala ya rasu kala abu zarri riga Allah wa rasulu wasallam ko betu cin ga kala ne ga ta'affaf awon kada bayan mu wa qala ya bazar ara'aita in asaba an-nasa mautun shadidun yakunu al-baytu fi dil abdi yani al-qabr kayfa tasna ga ya abu zarri waliya ajeli ge dabiyaza na tuemi bi caca sai suto za jimbonin cewa jino dai kultun ga Allah wa rasulu wa ala Allah bi cin yaƙo kalale bi ga isbir a kulji قال ya aba ذر يا abu ذر ara'aita in قتل الناس بعضهم بعضا حتى hatta taghraka hijaratu zaiti min ad-dima' waga bele ga za je wudo shi har ba wani to ta kuma gungun gunye je wani kai fatasna'u ga cewa jijina wadi kala ga Allah wa rasulu alam Allah bai tuci biyo kala ne fi cika. wakajin sai yawan shimbo wa gilik alaika babaka wale koyo tu qala na fa in lam atruk kaga wulugwa suku kala fatiman anta minhum fa kun fihim da ba zai gada da bai fi da tsakani abu qala fa akuzu Mun mutu la bi ko mu la ko qala ne biga idan tusharikum fi ma hum fi waga waga bi ko lamma na waya gumbe ne dinna walakin idza khashita ay rawi akashi'a shu'a'u saif wa ga da le ga alama ya bi ko biye ne ba ya bi ko wa da firgita la lowe fa alki wajika wa gaji wa wa lolo ba fiska yawe hatta yabu abi ismihi wa ismika e bo zane ga gungo wuna le fi be le fi o ke ba fulu lagusu ana wa ga wana fitina ga na yan siyasa be siyasa ya ji mulki ya tugu bai ji mulki ya ji fawa fato shi ya sun ko maza ba ya shafi maza ba ne bai maza ba ne ya sun bata ne matakani musulmi ga lugu ya za su da gobe mare ya ba bi fi shi bai ne ku yau ko ya baki ibo kata tali fitnati bo ga da nan ga mala akida da sunni yo e ki tali fitnati zuma a meje da ga zudu ku da zamani fitina ba e buga zudu go ga wari ja ga guba da kharajin salafin manajin akadin akamaini e ki bo a tukuru jala salatin zalama zuma ngo le ne tali fitna na ya ni sa sallam mu supporta musulunci majiya da gangani bayanan wallahu alam ebe ne da ya zunga mana fikin babun nan a ga ibnu taymiya mini kharijiya salafi buda mm. ibnu taymiya ma ungwawa rijiya da yi aka ida ya zunga mata alwabu a ga mini kharijiya salafi buda inga wali alwabu magun wujiya da bi alkhuruja la salatin ya lo risalatin ila alqasim mm. ko ida mm. ke zunga mata alwabu kin babun nan a ga alwabu la dan dubu 40 fueni ladan har bai ne kaga bai sako ko kaga saudi la ladan dubu arba'in produce zamani ji bana ya fi cubo ladan dai kawai zaini ma wa zane maji ya jo maji jo an gole da ke gama na orobe ta ari eh, ka ke na ji da luwa bugu ne zawo kifi bakan ga a ta ba a dai masallaci na gundu ba arba'in na masallaci da wace je ladan ni ni Allah dai kiyaye kwate da ya na gare ya ba kiwo. yabo dai alama fi ba lokin sai ce haki mai kan doro ya bugo gashi fe da gunkun don fitina ma kawai ga bi ko lokaci wacin ebi ko jikiyo ebi ko baya ko da ake takun ga lugwai za tu da gobo mu in bai da sayil bukhari be ga ya fayin riwa ma muhammad ko ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga man yasta'fif yu'iffahu Allah an ga wa ifat na tsoye cajin ifayu wa man yastaghni yughni Allah an ga ku kun kenan sai cajin kun kun ke wa man yatasabbar yusabbiru Allah an ga wa kulina tsoye cajin wa fede akuri ya bugo al ifatu wa ku wanda mini ngo liya wa da wanda mini ku kun kyoto ya bana annabi sallallahu alaihi ga gare salghina an kasratil ardi walakin al gina gina nafs gina wajen ga waje dukiya dokwa amma gina gina ki muken yagma annabi sa sallam ga inna allahu yuhibbu al-abda taqiya ce ce wawu shi ne dai da sai to yace nan al na dai kun kenan al-khafiya ko na wasu na ga jìgá alkhafiya babu da so wọ́n lo maya wọ́n lo idiya wọ́n lo jemiya wọ́n ji mu'amala bai zashiya wọ́n dai a so yau gumbanin a na ji sunna

annabi sa sallam ga law anna libni adam ya min zahabin ahabba ya kuna law wadiyani da wuji gaji waji pankoro ni beno na ci shebe zinariya na wa fe bagan pankoro wanci luje guba wallan yamla a fahu illa turab eh da bana shemi sun yabo na adam na sai jikana wale dukiya zanuwa shi ya koyi ka Najeriya ne ya mai da bai koro biyu ya fayi malayi gizo Allah Allah subhanahu ta'ala ga innal insana khuliqa khuliqa halu'a ajali ta yaza an yi ji bi kodarin yan mewa mewa mewa mewa idza masahu sharru jazua aba ke sharri ga ji na suku wajen wa idza masahu alkhairu manu'a mun ga da alkhairu suku mun fe ta mun ga kan zanoci ci illa almusallin da gwazi je ji sallana alladhina la salatihim da'imun da jaji dawama da sallah bonin zawangi wọn ni fede kodari yin wen wa wen wa wen wa wa kawai fiye kudi da bu da kwa kwazai gaida da sun ci a ci dai bawu a ci ta taciyan ifona e allah subhanahu wa ta'ala ga a kuke a sai ce za su daga innal insana la yatgha lele za an ji ajin ajmitu mm. an ra'awu istaghna mm. abe ke zaga die kukun kenan ko mm. wuci dai dukiya ku wuci dai wadan guru nan zinariya azarfa emishi kamfani shi ko shiya shi don guri shi shi nan yan nan wai fiye toza inda gwaza gadi gade da sun ce cina inda gwaza gadi gade wadana ne gwaza ne gade ba wuna ne gwaza ne gami tu ba wuya ne yusa mu ci do gan bata wuji yoyi mi daki ya so yacina sai tilat na gan afa man yahdi ila alhaqi a haku an yutaba in ba zane ga laye ko zai ga biya alami tu gaskiya na ngugo yana alami tu na amman la yahdi amman la yahdi illa an yuhda awo to zane biye to ko ku gboro ba sa ala ba wuna faman fama fama lakum kaifa kuma kiuda da kiuda da hmm. ke so ba kun ce ba na hmm. wale zane ta ce ba wawanci da alkhairi na wa alama tu zayi wuce ko amma alama tu da waye da ya zamuce amma alama tu na tsaya na zamuce ya jina ko un ji ga wace mi tu zayen wani ngwa ga na ji hani ya ne ga ga lalugwa na lalugwa zanen maji hana biya na amma yana zanen ga ga mutane dai ba ba wa na bi na mi tu ne zanen ga ga mutane ba wa ne ba na wuji kiyo yi gunci ci Allah subhanahu wa ta'ala ga wata bi sabila man anaba ilayya amitu ya kwen zai gabe ba su ya caci lamitu ya kwen boro nan ula'ika lazina hada allahu fabi hudahum iktadi zane ga zai to ci wuba no ba wani zawon ci shi ga wa lamito wale ba wani sahabe shi biya tabi na shi bi u tabi ina shi ba biya al-asma sifatu ba biya al ba biya al ba biya al ba biya boye sahabe shi ya ni sa sun gani bi alul baiti shi mai bayne zamu ji ezula mi sun yanzu lami tu da kowun cin shi da na jiga yi zai shi wa lami tu nan yanzu ga lami tu ya kwa al-mufsidu na shi ma yanzu ga lami tu ya kwa yan shi ma kadiriya tijaniya maulawiya ko sanusiya rifa'iya bata ya sufa na shi yanzu ya buyu shi a gani bi ya kwa shi rafida zaidiya imamiya fatimiya ko ismailiya karamita buhara ɓata ya zuji hadawiya mahadawiya ɓata ya kone yanzu jiki kiyo ya zuya buyin wale ba wani anabi sa sallan ba bidiyan mutazila khawariju murji'a asha'ira karamiya ɓata ya zuji kiyo ya zuya buyin wale ba wani anabi sa sallan ba fira ku gani bai koyi bidiyan iwanin muslimina sururiya ko sururiya iwanin muslimina zaidiya bata ezu jikiyo ezu ya buya ya koya zane yi to kutubi ya ji ne lamtu sai kutubi na to banna iya ne lamtu asali banna ji na to sururiya ne lamtu mumo suru zan na zan al'abidi ne na bata ezu ya buya kunna ji ezu lamu tuba wa wuya sallallahu alaihi sallam wa nahjal huda falzamu waqtadi bil ula hum shahidu tanzila allaka tanjayur wato cinere ila shi zan da ce jibuta ta kunshi zan da ce jibuta kuti zan da ce wani bilisu ci ba ta da na shi a ɓa daga ekwe gboro cinlelo bayan yahudi bai nasara kim da zan da ci shi na zan da shi ɓeto zanen wani jibuta na ko allah wani jibuta ko zaru wani na nasara shi na ko allah wani jibuta ko anabi isa wani jibuta ko coci ni kan tiri wa kashin annabi isa cika cika na namar annabi isa ya ji cika annabi inda shi na ibn qayyim ka littafin ga irshadul hayara ko mm. ilaju batil yahudi wan nasara to ba nuna ci ma hidayatul hayara wancin maga fufula gan ko mm-hmm. hidayatul hayara ilaju batil yahudi wan nasara ta ne lawa gaza ne ta shi su majal na kala shari'a tim timin al'amri fattabiya sai ci gayyo la ta ce koyan boro ya koyan shari'a wa yi amitu wa la tattabiya wa allazina la ya'lamun kallam tutu ya yagba zai da ilimi anama innam lan yugunu an ka min Allah shi'a dan ya ku kiya wa ba sai ci bare wa inna zalimina ba'dum awliya ba'din az-zalimi mawaliyan da jayo والله ولي المتقين الله قال ولي ذي جديد الصيت سيتنا سيتنا مثل المنافق كمثل الشاة الآئر آئرة bainar ganamai ne kudu ku ce munafiki da je nan gi na ya mu ce za ku tsakaniyan nan gi jo ne wale jama'a na dauna be nan gi wuji na ma dauna be nan gi wuji nan yi da ci ku ta ce mu be ku abun na bugu ku abun nan ku ku ce munafiki ga da wazif ya e tunelo ne ke muzabzabi na muzabzabi na baina zalika la ilaha illa la ilaha illa wa ma yadi illa falan tajida lahu sawiza ne ka ce ci ga ka kai ga ka ta ci ubanan wa le ko gboro na alami tuna ya ebogo ka bidawu shi ga bi bidawu mm. le ce qadiya to al bidawu la amaliya ya ne ga igboro ne ga ya ga ja be na to alami tuna kazalika nufasilil ayati mm. wa li tastabina sabilul mujrimina gafir da shi zane ja shi to min sakitu na ya gaskiya a ci mai la gaskiya sonama mm. ko walillazi yaktubuna al kewan yanzu alladin yaktu muna mazan na min na tul huda min badi ma bayyana lin nasi fil kitabi nama ga ya cinti manan ce yanzu an yi lema a gan a gangu ba to ya ci bo inna wa wa ne ki to ya ce wo ki anabi won na ga gaza gwa fo il kiyami yo hmm. ga giza kabaro man rabuka man nabi ko ma dinuka ku yo ko hmm. yanzu du gaba to ya ci je sunnani na yi egi wani wani wani la asma ul husna fadu biya ba ẹlọ́dún eh, e, e a mọ́gí ẹ̀ láyé jí mi zàzà ti ká dán wọn náà ní olè ní ìgbìn ẹbọ́n náà alájà jí mi zà tó wọ́n láàsùn fi ádá tàlíbà inda gwa na su gabe dambo na ruka na nasu madawa disemta na mai gairin na sukun ina magi shi na agi gimi wa mago ga wani da jaro da tubari kaji kila mi ga mai ga gimi ma mami mi yaje za daidai amma ga mai ga gimi wa yi wa mai nalo ina ji kiyan naji ba naji ba wanga wale ya ye gbon nga yin na ko ya zabe shishi gan hadisi ya jala zato shiro to tiki labun da runga lawu gan polisi je kafiri alalima hadisi na ja ka hadisi na maga ta zuki labun na na tun yana lawu gan kafarwa ne ya bana anabi ga ya ce warji ga alkhawarji ki labun da ko ya zabe shi ko ya zabe shi nga ji nga zani buji fujijin ma dambo ngoli yan nali ba wani annabi sa sallan ba har a to gamana sun ta imam Muhammad ga ni imam Muhammad masa ta masallaci annabi filojin maya imam Muhammad ba gumba gadadi ke wani so eh, Madina wacce Madina ngoli yan um, shi na so ba sha dan ma gamana sun ya bode mun tu lu suma Allah kiyaye mu da mm. bugo fi sabilin da gaskiya mu ta gaskiya yi ga sun sun yi go ku da fiye yin ɗabo ne za mu ci mu zabzabi mu ci yan waje har bai za zama yin nauyin hankali a gaskiya bai tula ci nan ya kul kulja alhaku wa zaka albatilu inna albatila kana zagon ja ko da mu je da bai ga wale mu ya buda wa yana wuce jire wa buda wa yana wuce jire nan yi gaskiya na wa magan mm. awami sun abuwa ebuwa na kaku ne zai gaya gina daidai na gaya gina daidai tiya da gaskiya na ci masu sunan gole ba na gaji mm. ebuwa na ilce ba su ya alhaku bi batili ga lusa yi mm. lima talbi na alhaka bil batili wa na alhaka wa antum talamun yan mm. bidiyar e sun ya e kpata nan zanen waje su batu bai na yi e suwa yan hmm. bidiya ga fata so yanayi to bidiya na shiro bubu a guntiya amma zai jire gantiya na gama feda ji mu'amala da yango ne to sun mina ga budon hmm. a rajulu alaji ne khalili fal yanzu a duk mai khalilu wa ga waje khawari jawari ga mai tuzuma hmm. ka sai ti muhammad yusuf ga wa waza da je tu da muhammad yusuf zuma ni ga wa fama biyan ko e ga ji ga mai gashebo da ji mai ji rajiya ga ga ne luwa na zaunci ga mai navu zaunci ga ma ga ji wa sallama wai shi ga a gama waje sallama a gama biya bayan o maji jima bai zashiya o mai loidi bai zashiya amma a jin sallama wa ya ja o gbo fe feji jima ya ogun bu o maga ya kodi a salafu ga danan no le ga sun gama ta salafu so aliu jima e bo na mi mini la lada ce ya fi e gbe wannan ya zaga ya gin labi mu je da ba za kirki je bo ja la go da e ya gadi da ne zanu ce ganin ga gan wa gan ga wani adini mu je ba zan ago ga won mm. amma daga nan je da ba ji ne suka da gaji ke da ga go sabo ne legan ajini ga da wani bani zanen shishi ya zaga shishi biya hankali wasu wata jamaji zandoro an magi ma zandoro ma ajiyawa ma zandoro ma aluyawa ma ni zagin do ma aluwa ebu lagwatu mu ci masu sun a ga kila yin mamu da ya ganyen mu ganyen bane yanan wale yanan mafi na wale ganyen gene ga da wani zandoro agwagawa ka zane lo maka kai ka mishan ya agogon na ka kucin wuci wa agogon zai irin na abin dogon na da tofi tare yakin nasa ko jalita ya an gina ba ko bani a mangole zanne dai shi ga da sun wuce to addini ga wuye ganda nan ah. eh la ce ga ga addini nan bani Allah subhanahu wa ta'ala jiji bi jibutiyu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ngo ji gane Allahu ma anga aga magin doro bi e mu mata ce fitro fitrat Allah lati fatara nasa ala ala tabdila li khalqillah dawla musunci madda boye bone ji e rulin bi alqur'aniya wa mala fa ulai ka mulka firun e eh, bugo daga ma daula musulunci da bane ka ga ginne jimma daula nan ga ginne ba daga fitran nan e bugo ka ga gina je ginne kafirci abi da dajo rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara rabbi intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara e eh, bugo ka ga gina bi wonji musulunci ya gina jabe da kafirci ga abeji kiri na cikin bono e bugo ga maji be mai bugo ni malu we bala wato amma za na shi wa kare ciki tru aya bila foji hmm. za na ga irin daga kun za na ga yawa gan wude ba ko gaskiya wa zo ko wala mun la mutu alquran nan kun ga ta tuba ga irin na shoci ga ci na dan to e bo hmm. ne zanna ga jeje ne ba na ajini wa juye ba mun ja din zanna juye ba ajini ga zanna ji e ga irin ne ba to za irin na ba ngole ngwa su ga irin na ba ko dai ka katun zamani ya kami ajijira ji madina nan ta na fi maka wani musulmi ne dai fi maka kan sai magito su a ne diga gaga magi mai bane dola musulunci ladan bayan number 2 kana ma ji madina na masukun e za yi dabo a shi madina shi biyan wa shi madina ba bai ma shi amma dan maka ba dai wa a ga yi meji amini amine ka ba zuniya ki musulunci galo igboro na ji jihadi na wuje ga jagadin jihadi an ga mama mun mm. nga mala ki kutubu ya fiki bi hadisi kitabu ni kai lashe kitabu jihadi zo ngoni gaskiya bebe alaza wazu musulunci ake yin soku ya wal kufra ku la summa rasulihi bi ya zutu la bi qawli fulani yajin najma amala ma na wala ku musulunci ka ga be je kafirci abejin so ko maji zawangi ya fitira ya bai wa mini mai wabu mini buye wuce ma su abado shi waje ala bai na kuma wadatan wa rahma sai ci maga wuji lallakun lailata su yami rafasu ila ni sai kun wunna libasun na kun hato libasun la wunna ya shi ramadan wila jaliliya ne ya tuba ya liye jinan sai ci maga har harsun lakum fatu harsakum annashitu in yaji la cha ya gadala ce baka kun ga bayanan kashin ebo en daula ji ebo na wunji kula la ri ya mi ji mi e ba ji biya bukata natural need na madabe zawangi ya ba gilo bayan zai ko ina gilo bayan ba bi no no le tuwa e tida da ga sheba no le ezai e ezai irin na ilimamu zinjani wa ma kala wo ma kala jamu fa hakun dalalatu na ene jamu gana mu fi asai e gina ngai zai be ai ni tsajiji a ce la ya latu zuma ya bala promote yayi yi Allah kiyaye mu da bugo zahiri naji ya sun ci abwa a ce ajirar jaya daga bandoro to gwatu to gwatu to gwalo to gwatu to gburo to zuma to fiti to kin hada lalugwa ka maji tuba makabar iya gbaza wanci ala sai kabar ya makala tu jeje mu ci shi aga jugan san doro yanzu doro ma agugwa wobe mu nga malla mu ya ga ji to shi ya bin wucin yadi de ka wasi ka roki ni wuci ya gi man wuci ga bi aji bayani a yi a ki da ka da ya yi tsami e da rayu na ki da ki wuce ci be da bi ibnu umar gan da ki ya basara hmm. e fe mi ki wa wasu to ti masala ya sifatu na adabi bi te da bi wuci kalita fi alwasitiya hmm. ko a sai ga ya ce istiwa ki ya hamato nan adabi ibnu ta ya bi ga wuci kalita fi alfatu alhamawiyat lukubra hmm. ko matsala ya khawariji fe zakin yi wace wani zan wace ne na kin tilo bayan Jabir ibn abu wace jin bayaniya ko zu khawlan hmm alu lalo bayan wa bu munabba ka kuna kidawa jinci gafi na zu ah, wa bu munabba ci jin bayani wuce ji tuba ngole ko ne bene waki bo ila gaski wudo shi nga malaka fitanu ne fitanu ye shuzuzi masaili ji. da kide da ji, da kide gulu fi takfiri ji. mutsa mi kin bida abun nan mi ka mi kai gaje aya albani ya zari ga layu mun jaga nuyu yayi yi. Ama la adyeji ya un ti jan atu ci gun un gafara zuma wuce ma mi ke kai gaje wajen gbawo hmm. a bakin a da kin misira maye misra ci ne ya ce suna wa shi kin wuce wani a ya ja ya yi e waki ba fi da shi ba da na bai lawa shi ke ko gbori ga ko fi fi biyo mu mm. ku yo ko mm. ta Allah e bai da e ya gaskiya ya bi wa bai susun mu sai latin gan wa ma muhammadun illa rasul قد خالت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول أن محمد في عصير تشي قد خالت من قبله الرسل تشي يعقو غليا تشي غوغا كامين لياني أفإن مات غادي أجاجلي أو قتل kuma uwu in kalabtum ala aqabikum ya shi badazuma wa man yankaliba ala akiba da naga shi badazuma na falan ya dura Allah shi'a sannan wa lagun doro to to yace wasa yaji zillahu shakirin Allahu ma ga zai ji ga je ba to to yace ga gba mina aqida al sunna bu don zai ja tswani na ngo diga ni aku da fi kabari wani alagun to zawa amala amfani ya zawa kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi yele ne ya ce jibuta wace maji Allah ne in arada ni Allah bi durrin sai ji ga pa ga yugun ga adiye mi halun na kashifatu durri in bayan wuce ne ya jibuta na ga yugun wuce lakiya aw arada ni bi rahmatin kuma sai ci ga pa ga rama jami halun na munsikatu rahmati in ba ga sun rama wuce kula su bi Allah ga Allah ga kun ki amiyo alayya tawakkalul mutawakkilun in ga zai shi ya bi to ya ci na ya biyo zai ja jan da ni mine ya zawan gijo gangani bai to jinu ji na ala amfani doro ya zawa amma lagun ya zawa hmm. amma la amfani bai ya zawa ebogo zawon ci de bukata mungole zawon ne fi kabaru de bukata ne ji bi rayi na ye bato aduwa ya hmm. rabi fili wali walidayya wali man da kala baiti mu'mina wal mu'minati ko والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين كفروا ولإن ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا سوري ولي في بعدو يا a gaidi بعدو duwa zane gun kabaro na ga ile ga wali wuyo wujibu ta jin ya cunce yi ma ci da tsoye tsoye cunce je wali waga da jibu ta yi wuji wali wa ya ja mushriki wa ya ja wato ga wali wa ja yi ma e e e ni ba ce omola da tsoye tsoye ce di wala mi to ani mo la bidi olugo wala wolo fi kirki wala tin di olugwa wa di imani ma di takwa wallahi wa magaje wali ya allazina amanu wa kanu yattaqun ade zai da zamu shafe giji kane kabari gon wa albarka hmm. an ji fe giji kane karbala gon wa albarka an ga wale krimina shi nan hmm. khawariji ke be ja suke yi musulmi kafiri suke jin kalo sashen sifati shi wale ne bata un ke yedi dede ne ke ji ma tabligi ne ke shi be a fe jiki a fe ba ji a ga dawa tawidi dan bo a da sai ga morality e ga yan sunna da bidiyo masu ku muke dan bo ma kaji ma tabligi ja ka gikin ni su sake jama mai beto gemu mm. mun ci malala ga su kala mitwani mm. sufi sufi jayo mm. ko iwa muslimi ne shi ne a ga ya gwamnati fondoro amma da akida wa anja mata mana kirki ba kira wari da bayan ebogo wuji ga yabo ne zai da gemu ya ni wuci da ni su saku ya ni na ngala ga zan naje sunna na i i usulu ya sunna dubo kai ko ga wani lokura ila shi na dangure lokura maji suna waɗiya ta wakiwo a kidawa riji da biya ga su ɓata kafiri soja ɓata kafiri polis ɓata kafiri ikali ɓata kafiri lauya ɓata kafiri ko wani a kidawa riji shi nan ga shaida ɓata kafiri a kidawa riji na zalla tu dawo muhammadu yusuf yusuma ga mahmud yusuf ya taqiyuddin ko ga abu basiri ta tawili abu basiri ne kharijin hadisu ne Allah kiyaye mu sai ku dolalu da afon waje zane mai lokura e, ibn lokura wani lawugan wani lawugan kiya ya haje eh, sunna ko za ga so ko yi sunna ni ngai Allah ne ki batin mai sifani wale mana jalibi dai na ka shara ji ga irin na mu e, bi e tu e zadi buya to yace be nima na to yace ya zane wa ma kun min nimatin fa min Allah nima na gaje wona ni ma na gaje wona min nima na gaje wona daga ba to yace bo mun fe biyo jama'a tabligi shi na arabe shi gan yi dai shi ya zan an yi dizi ibnu kasiri gan azadi gan ibnu taymiya gan kaza gan ṣe hmm? gba àdìsí ṣe ba fondoro ganci hmm? a cikin to a yafe da zashi shi ya ba yi zashashin addini ya malo yin zai na sukun ya ji kato ya ce da ya ji dawa ya ci gaya laza to sun bidiya ga ya yi zashin wali yan na jikiya mun ji daidai adu ilallah ya la basiratin ana wa mani taba ana wa ma ana minal mushriki yana shi gan wani dawa ka fati a mu magba Allah kiyaye sai ce fa tabiru ya ulil absar sai su lati ga kul alha kul hal na biyu kun bil na amala ya ga mi yayi labari ne zai jaji asara ya to allazi na dalla sayum fila ya ci zane shi ya shi a daijo nan wa ta yi nan o mu ya sabuna nan yusinu na suna ce ya girgiya ya lona. wale za wuce a a gaskiya luwa a mika daga ya koyi gaskiya e ba kibo ina la mutune shubu hatu yin da shahawatu ji amma le ba wuya ni bi sa sallan ba sai ciwu bana da kan yana ya mm. bugu babu gai ya katun yo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha an ta astaghfiruka wa atubu bilik <laughs>